وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba rufa ya kuma ta islam ya hurata lamida ikwani fillahi wa akawati fil islam uhayyikum bi tahiyyatil islamiyyati karimatil fadila tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai fara wa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a kofar gidan alhaji zakariya agaji a wannan babban birni na maraɗi fadar jihar maraɗi a wannan jamhuriya ta nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci kamar yadda mai gida shek abubakar giro ya ambata babu shakka taro ya yi taro in ka hau wannan mimbari ka duba gabar da yamma kudu da arewa bayan allah ne sun zo su ji maganar allah wato kamar ma ba ahalus sunan mutane zalla ne a wurin ba kamar hadda ahalus sunan aljanu aljanu haka sun halarci taron ina addu'a wannan taro Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara masa albarka dukkan shugabanni na ahalin sunna na ƙungiyoyin ahalin sunna da ke nan maraɗi gaba ɗaya suna wajen wannan taro Allah ya taka musu da alkhairi shugaban kitabu sunna na ƙasa baki daya. da shugaban majalisar malamai duka suna wannan wuri manyan maluma daga wurare daban-daban sun halarci wannan taro wa'azi ne ne akalla na ji wa'azi sosai yau kuma ina addu'a Allah ya bani ikon aiki da shi kuma ina muku addu'a Allah ya ba ku ikon aiki da waɗannan wa'azuzzuka da aka ambata rayuwar aure a gidan da aka ce ba mata ɗaya bane ya fi wahala wanda daga shi sai matarsa matarsa kwara ɗaya ta bawan Allah daga shi sai ita sai ka ce tattabara yana da saukin matsaloli amma gida idan aka ce mata sun kai biyu uku hudu to sai a hankali idan yau ba a samu matsala ba gobe za a iya samu wani lokaci daga mai gidan rauni ya same shi gagarin adalci wani lokaci daga matan rauni ya same su su gagara gane cewa Allah ne ya ce a ƙara kun san duk karatu a wajen mata ba karatun da ke da wahalar fahimta kamar karatu a ƙara mata wanda karatu yana ba mata wahala idan ka ce mata suna ce fata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ce ka ji ɗaiɗai ne wayo duk sunonin annabin ba wacce ka kalewa. ke wannan ya za ka yi kenan mata ku yi haƙuri ku yi ku yi haƙuri me yasa nake ku yi haƙuri haka Allah maɗauki sarki ya tsara duniya domin a samu maslaha yasa Allah ya bada izinin a wuri fiye da mutu daya in an ce duk duniya kowa ya mace daya za a samu miliyoyin mata da ba za su samu miji ba saboda mazan su yi kaɗan matan su duk ƙasar da duniya da aka yi aka yi sensor ƙasa ɗaya ce a lissafi maza da mata amma duk ƙasashen duniya gaba ɗaya kowace ƙasa mata sun ji maza yawa wace ƙasa ce wannan ita ce ƙasar indiya ƙasar indiya nan ne da aka ƙididdiga aka samu maza sun fi mata yawa mewa saboda wata bakar al'ada da suke da ita idan mutum mata suna da ciki sai kai ta asibiti a cika ne idan aka ga jariri ne a cikin to sai a yi murna a fara walima tun ranar idan jariri ya ce a cikin sai su ce a yi aboshin a zubar da cikin a ɓarar da shi a kowace shekara ana zubar da cikin miliyoyin jirajirai mata da ba za a ba su chance ma na a su ba wannan ne dalilin da ya sa maza suka fi mata yawa a indiya su ma da za a daina wannan bagar al'adar da su ma mata za su nindinka maza yawa mun je wa'azin kasar germany a wani gari da ake cewa hamburg a wani masallaci da ake cewa masjidin Rahma. mata sun taru a masallacin ana musu wa'azi sai dai magana mai kama da wannan cewa ko ina a duniya mata sun fi maza yawa abunka da turai inda matan wayayyu ne sosai sai wata ta tambaya ana gafar malam ka ce kowace ƙasa a duniya mata sun fi maza yawa yaushe aka je da kai aka yi lissafi duka wayannan ƙasashen har aka gano haka da aka da tambaya nake to ai ansa mai sauki ce mu ɗauka cewa matan da kuka taru a masallacin da mu kaɗai ne duniya na ce kun zo da jirajirai aka ce eh, duk wacce take da yaro ƙarami ta zo da shi na ce to a sa wata ta yi mana lissafi nan masallacin kawai da muka taru da jirajirai maza da jirajirai mata suwa suka fi yawa nan take aka tada mata guda biyu aka ce su zagaya su lissafa bayan sun gama lissafi sai suka kawo alƙaluma jirajirai mata sun ninka jirajirai maza a masallacin na ce to yadda kuma ga anan cikin masallacin alƙaluman sun ba da mata sun fi maza yawa wannan shi yake nuna miki duk inda kika je duniya haka lissafi ne ke idan kowa ya ce mata ɗaya zai makalewa sauran matan ya za a yi su a tukunya za a sa a dafa ko gona za a kai su su yi aiki mata Allah ya sa ku gane duk abin da kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mashi to wannan abun alheri ne da labarin tambaye ku annabi mata ɗaya aura ko mata da yawa mata ɗaya aura ko fiye da mata ɗaya tsakanin ku da Allah da tabbaya karfi son zuciya kenan da ƙara mata munafurci ne kamar yadda mata da miji ya ƙaro ce munafikin Allah inda munafurci ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai ana ramma Qur'ani ya ce mana annabi mata ɗaya ke da shi ko mata da yawa fara daga suratul ahzabi يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا أيها النبي قل لأزواجك با قل لزوجتك با قل لأزواجك أزواجك جمع ne ko mufrad ɗaya ko da yawa ka faɗa wa matarka ko ka faɗa wa matanka idan aka ce ka gaya wa matan matanka kwara ɗaya ce ko suna da yawa ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika ka faɗa wa matanta. kwana ɗaya yake ko suna da yawa wa ma kana da kuma an tuhu rasulullahi wa ma kana da kuma an tuhu rasulullahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan Allah ya ce ko kaɗan bai dace da ku ba ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ku auri matansa bayan mutuwarsa daga nan har a hura kaho in ji Allah ku auri matansa kenan mace ɗaya ne ko mata da yawa annabi wa aula bil mu'minina annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim Allah ya ce annabi shi ya fi dacewa masu imani su gabatar da maslahar ta akan maslahar kansu sai Allah ya ce wa azwajuhu matan annabi kuma ummahatuhum iyaye ne ga masu imani matansa matansa matansa kenan mace ne ne ko mata ne da yawa ya nisa annabi ya nisa sha annabi ya ku matan annabi mata kwara ɗaya ce ko suna da yawa ya nisa annabi Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matar annabi mace da ya ce ko matan suna da yawa kenan annabi mata ɗaya aura ko mata da yawa to ya aka yi ce saboda za a miki kishi ya ke ta gungune ke hana gida zaman lafiya ba na fi cin Allah ta tashi da wuri ba sai da wuri wai da Allah ya kike so a yi kusa abin da yake damuna wai yanzu in za a kara mata to matarka ta gida ba hujjar da za ka bata a duniya ta kama hankalinta da ka ce ‘yar uwa akwai labarin da nake so na baki da kin ga mu biyu ne kawai kuma yanzu gashi Allah ya kawo buɗe da muna gidan haya yanzu mun mallaki namu na kanmu ina ganin lokaci ya fi ce to muna nufin Allah lokaci ya yi mai yi bayani lokaci ya yi zan kawo miki yarwa ba yarwa ta bace ba ɗan kace ki kwantar da hankali ta ma girme ki wata wata tsohuwar kariya za a kawo don a ci amana da Allah ya yi tara ɗan kace ke yarinya ce ƙarama ba ta ba wuce aiki ba kishiya ba ta ƙarama in ka ce ki kwantar da hankali? da na tashi yin auren cikin 'yan uwana na samu wacce zan aura don ku zauna lafiya Ta ji cikin Allah da ka tashi yin aure ka dauko cikin 'yan uwansa wato ku haɗa kai ni ba ne a ci amana ta Allah ya yi in ka ce ce ki yi haƙuri karki damu ba cikin ‘yan uwana ne zan auro ba cikin ‘yan uwanki ne na samu wata zan auro don a zauna lafiya wato da ka tashi yin auren karar sauce za ka aura ke ƴar uwata ka haɗa mu kishi don ka raba zumunta Allah ya yi ta in ka ce ke ki haƙuri ustazi ya ce kullum cikin hijabi da niqab da safar hannu ta ce ba na son renin wayo imani a zuci yake wannan ka ce ke ko hijabi ba ta sawa wato wata yar aka samu don a ci abu in ka ce fara ce ta ce bilikin ne in ka ce baka ce ta ci haka zuciyarsa take in ka ce ban ma san ta ba abokai ne suka hada auren da ce wato haka aka ji aka dauko a dukunkune ba san halinta ba za a kawo mu Allah ya yarda in ka ce ke na san halinta ofis ɗaya muke aiki yau shekara mu goma muna tare da ita ba abin da ban sani ba da ya shafe ta idan ka ce doguwar hankali in ka ce gajera ce ka ce za ka baka zuciya to wani tambaya da wa za a auro a duniya wa za a auro ta yadda akwai wani malaminmu ya rasu ana ran ma ya san shi mai gida ya san shi mana abu basir ya san shi Allah ka gafarta masa amin Allah ka lullube shi da rahama yana da mata dai sun dare wato matan da malama ce haka rantarwa tana yi sai mata amarya aka kawo amarya da daddare ashe uwar gida ta ga amaryar uwar gida yar gajera ce amaryar kuma doguwa ce aka rama kalla ya ce da sassa ta roke ga uwar gida ta tashi da shara ya ce wallahi ba taɓa gani tana shara da sassa da ke rana kuma tana shara tana waka shata waka shata a gina karama kallahu ya ce haka ta biyo ta kusa da ɗakin amarya ina jin da ina cikin ɗakin tana waka shata tana na gode wa amadin gaya ya ce ni ina sauraron ta tana isuwa kusa da kofar ɗaki sai ta fara da wuya dogo ya samu na ta gobe da Allah da wanda ke na gode wa amadu gaya da wuya dogo ya samu hankali na gode kowai mai ba shi tsawa in kana musu ka kalli rakuni na ba da yake to Allah ya sa ni ma na iya wakar sai na ja na wule sai na leko sai na ce ƙorƙet ƙorƙet in ji zabuwa ya ce ga ya da da daga kira waka na ta yaki Allah da ni kake wato ka gani gajera mun zabuwa Allah ya isa daga nan ta da ta gara gaba kai Allah ka gafarta mana mata sai a hankali Allah ka ba mu iko hakuri da su Allah ka ba mu iko rike su ana zama to mu je gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa bari mu je babban gida mu ji me yake faruwa a wuri Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi marzata azwajik malamai suka ce daga ganin yaƙin wannan aya za ka gane ruwa baya tsani za akwai abin da ya faru ku ji abin da ayar ta fara da shi ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai daraja sallallahu alaihi wasallam wani annabi ne wannan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana girmama annabi in Allah yana magana da annabi kai tsaye to Allah baya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira sunan annabi sau hudu a Qur'ani mai girma sau nawa sau hudu amma sau hudun nan da Allah ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba da labari ne sai sunan ya faɗo amma idan Allah zai yi magana da annabin kai tsaye Allah ba zai ce masa ya Muhammadu ba sai ce ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan rasu, ko ya ayyuhan zambi, ko ya ayyuhan mujassir amma ba zai ce ya muhammadu ba saboda girmama annabi muhammad Allah mun gode maka da ka sa mu cikin jama'ar wannan annabi amma da za ku ga sauran annabawa Allah ya kai kira su kai tsaye hmm. annabi adam Allah ya ce ya adam uskuna anta wa zawjuka كن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما النبي وعلى على يا إلى نوح اهبط بكلام منا وبركات على النبي موسى على يا موسى إني أنا الله يا موسى إني أنا الله رب العالمين النبي إبراهيم على يا إبراهيم وأعرض عن هذا Annabi Zakariya Zakariya ina nu baki ruka. ina nu baki ruka. Annabi Zakariya ina nu baki ruka. ina nu baki ruka. Annabi Zakariya ina nu baki ruka. ina nu baki ruka. Annabi Zakariya ina nu baki ruka. ina nu baki ruka. Annabi Zakariya ina nu baki ruka. ina nu baki ruka. Annabi Zakariya ina nu baki ruka. ina nu baki ruka. Annabi Zakariya ina nu baki ruka. ina nu baki ruka. النبي صلى الله يقول يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا محمد wai yan bidiya suke cewa ahli sunna ba musa darajar annabi ba ke dan bidiya da shiri ta gaji. to kai ka ma san waye annabi balle a zo magana darajar shi yanzu dan bidiya ya san waye annabi dan bidiya ka ma san wane ne annabi Ɗan bidiya me da ya ga harkar annabi da za mu shaƙe ka muke sai ka kawo mana salatin annabi siga ingantatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai dai yana da shi wasan kura da kai in ba sa ba ba za ta zo ba kawo mana sigar salatin annabi take da isdadi ingantacce baka hada wata siga da wata siga kai an gudu da kan zabo ba sigar salatin manzon Allah ingantacciya kawo mana ko a Bukhari ko a Muslim ba ma sai ka kawo wacce Buhari da Muslim suke tare a kanta ba bai sani ba amma zai hana mutane bacci yana karanta musu da la'ilu اللهم صل على من حمله الفراق اللهم صل على من أطعله الجمام اللهم صل على صاحب الفضيلة وصاحب الفضيلة وصاحب المكان المحمود اللهم صل على محمد عدد زينة عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه اللهم صل على محمد ما نفع في السماء ma na fati kamar ma'i buwa ƙur'ani aka zama shi ko a buhari ko a musulmi Allah ce ya ayyuhan nabi wallahi ahadu suna su su kasan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa su suka karanta tarihin annabi ingantacce suka yi rubuce-rubuce kan tarihin manzon Allah da rayuwarsa babu wani abu da ya shafi annabi da ba a rubutu akan shi ba wasu ba su yi rubutu akan yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu maluma su yi rubutu akan auren rakin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu maluma su yi rubutu akan ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu maluma sun yi rubutu akan kamannin manzan Allah da sifarsa ya yake ya fuskarsa ya tsawonsa ya fadin kirjin shi ya jamatsunsa ya haskensa ya ya ya ya ya ya ya karanta Muhammadu ya na imamu turmi wasu maluma kai akwai malamin ma da ya tashi rubutu sai a kan sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at kai wasu da suka tashi rubutu kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malamin da ya rubutu sai ce sifatu dhahiki wa buka'in nabi sallallahu alaihi wasallam siffar dariya da kukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda annabi ya yi dariya a sai da ya kawo hadisin da yadda annabi ya yi dariyar da yadda ya buɗe bakin shi da haƙora nawa suka bayyana da gwargwadon menene ya faru har annabi ya yi dariyar inda annabi ya kuka sai da ya kawo hadisi me ya faru a ina ya annabi ya kukan ya kukan ya kasance kai Allah ka tsara wannan annabi gare ahlus sunna su suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka san darajarsa su suka san girmansa su suka san matsayinsa shi yasa duk duniya ba masu kare sunnar manzon Allah sai ahlus sunna ƙarya nake yan bidiya suna kare sunnar manzon Allah suna ba annabin kariya annabi fa aka zaga a adamawa aka zagi annabi annabi aka zaga malama musulunci suka ce ba zai yi ba a haɗa kai dukan ƙungiyoyi aka ce aka samu wani shehun bida aka ce ana so ne a ɗauki mataki ga wani arda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ga mataki da za a ɗauka ya ce to ɗan renin wayo sai yau za ku zo ku same mu kwanan nan aka zagi shehu tijjani wani mataki suka ɗauka wai an zagi shehu tijjani wani mataki suka ɗauka da yanzu za su so wani shi an zagi annabi yanzu a wannan a wajensa da annabi da shehu wanda ne gaba tsakaninku da Allah da tambaye shi ahli sunna ko ku ga san darajar manzon Allah sallallahu Allah ka kara wa annabi daraja Allah ka kara wa annabi daraja Allah ka kara wa annabi salati Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi sai Allah ya ce lima tu harrimu ma ahadan lakum dan me zaka haramta wa kanka abin da Allah ya haramta wa? me ya zafi haka da har zaka haramta wa kanka abin da Allah ya haramta wa? ka bi ta gimar ba ta azwaji kana neman yaddar matanka sai Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinka ya gafarta maka annabi ne kamin ne isi gifari Allah zai ce na yaji tun kamin ne isi gifari Allah zai ce na yaji ya ayyu annabi, ya kai wannan annabi lima saboda me to harrimu kake haramta ma a ahallallahu laka abinda Allah ya halatta maka ta gimar ba ta azwaji kana neman yardar matanka wallahu ghafurur rahim Allah ya gafarta maka mai gafara ne mai jinka kuma ya yi maka Allahu akbar kai da ka ji wannan magana akwai wani abu da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa da matan shi har annabi ya haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta masa dan hankalin matansa da kwanta sai Allah ya ce mai aya ta gaba da raba qad farada Allahu lakum tahiyya هيهات هيهاتكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله يتكاد فرض الله لكم قد شرع الله لكم الله يا تامكم idan kuka yi rantsuwa kuna so ku rantsuwar to ya za ku kafara ku ta a musulunci idan ka rantsa ka ce na rantsa da Allah ba zai yi kaza ba daga baya sai ka gane abun alheri ne dan uwanka kun yi fada kace da biyo bazan zan ƙara kaka inda yake ba wallahi da biyo ban ƙara kakawa sai aka zo aka yi muku sulhu kace to ai na riga na rantsi ah yanzu rantsuwa ka ba matsala ba ka ziyarci dan uwanka shine alkhairi ko karka ka ziyarci dan uwanka to tun da ka ziyarce shi shine alkhairi kuma kace ba za ka ziyarce shi ba karanta to sai kai kafara kafara ta rantsuwa da kayi wannan kafara to shike da ita zuwar an gaba da ita sai ka ci gaba da ziyartar dan uwanka ko gane karatu duk sanda kai rantsuwa ai ana ramma a cikin suratul maida Allah ya faɗa yadda ake kafara yace ne ya kafara Allahu ka kafara صدقته إلى عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك Allah الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله مدوكين sarki yake idan kuka yi rantsi sai yanzu kuna so ku janye rantsuwa fa kafaratuhu ake akirati masakin to shi ne ka ciyar da miskinai guda goma ka samu talakawa guda goma a shirya girki mai kyau su zo su zauna kowa ta yayi nak rantsuwar ka ta tashi daga aiki abin da imam abu hanifa ya ce in baka samu guda goma ba samu guda daya amma ka ce da shi a kwana goma yau ya zo ka bashi abinci ya ce na sai ka ce na ce da miskini daya gobe sai ya dawo na jiya ne dai ya kara na ka ce biyu jibi ya sake dawa na ku gata ya dawo shifta masoro kimba ta zargade sai ya yi kwana goma yana zuwa to kafara ta tabbata zuwa ta tashi daga aiki auki wata hum ko ka samu talakawa guda goma ka ba su tufafin da zai ishe su sallah nan ma fara ta tabbata auta hariru ba ko ka samu baiwa ku yanga musulma mace ko namiji ka yanta nan ma ka fara ta tabbata faman lamar yazid wanda bai samu ba fasiya musalatati ayyam sai kai azumin kwana uku in kai azumin kwana uku dan ma kafara ta yi ta tabbata wannan shi ne abin da ake yi a kafara ta rasuwa shi yasa Allah ya ce qad faraballahu lakum tahillata aymanikum sai Allah ya ce wallahu maulakum Allah shine majibincin lamarin ku wa huwa al-alim al-hakim shine mai ilimi kuma shine mai hikima wai ala ramma menene ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza tara an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha aha falamma nabba'at bihi wa amharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd aha الرجاء العليم الخبير كسولة لك بآية الله يقول وإذ أسر النبي كان مثلوك تبدأ النبي أسر كوالي لاباري إلى بعض أزواجه جوا جديد بالجماعته وإذ أسر النبي حديثا إلى بعض أزواجه كان مثلوك تبدأ النبي أسر كوالي لاباري zuwa ga ɗaya daga cikin matansa ya kira ɗaya daga cikin matansa ya ba ta wani labari ya ce labarin sirri zai kada ta gaya wa kowa mata akwai raunin rike labari falan ma nan ba a bihi yayin da wannan mata ta je ta ba da wannan labari da sirri da annabi ce kada ta gaya wa kowa wa azharahu kullahu alaihi kuma Allah Ta ya bayyana da wannan labarin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wacce ka gaya mata kace kada ta gaya wa kowa da nan fa fara da annabi kira ta zai mata magana an rafa ba abahu sai ya sanar da ita sashin labarin wa araba an ba'adin sai ya kau da kai daga sashin da ya gaya mata duka ba falamma na ba hadihi yayin da ya bata wannan labari qalat sai ta ce man an baka haza wa ya gaya maka wannan magana da qala sai ya ce ba ali al alimul kabir alimul kabir da ya bani labari bari ku ji abin da ya faru domin ku gane ne aya take da shi dabi'a ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum bayan sallar la'asar dama ya auri mata guda goma sha mata nawa guda goma sha matan nan guda goma sha uku guda biyu ya rabu da su tun kamin ya kwanciyar aure da su sha uku an cire biyu saura nawa saura sha ɗaya sha ɗayan nan guda biyu sun rasu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne suka rasu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Khadija ta rasu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Zainab ta rasu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya aure mata Zainab guda biyu akwai Zainab da ake cewa Zainab bintu Jahash akwai Zainab da ake cewa Zainab bintu Kuzaima ita Zainab bintu Kuzaima ita ake cewa ummul masakin to ita ce wacce ta rasu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita duka duka wata uku ya gidan manzan Allah Allah ta gira yawa saura nawa an ƙara cire biyu cikin wanda mata guda tara su aka yi ta gwagwarmaya ta guda tara manzan Allah mu alayyar idan ya yi sallar la'asar sai ya zagaye ɗakunan su duka ya gaisa da su ya shiga ɗakin wannan su gaisa ya tambaye ta labarin matsalolinta da damuwarta ya saurare ta cikin murna da farin ciki ta gaya masa akwai labarin da yake so ya sanar da ita sanar da ita ko wani umarni ko wani abu da yake so ya ilmantar da ita ko tana da fatawa ta yi masa fatawa ya ansa mata idan ya gama sai ya fito sai shiga wannan ɗaki sai ya fito sai shiga wannan ɗaki haka zai zagaya wacce ɗakinta zai kwana a ranar ita zai sa ɗakinta na ƙarshe kamin ya iso ɗakinta magariba ta yi da ya shiga ɗakin ta daga nan sai a nuna ya tafi masallaci ruwa ya koma rafi ke to cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin da mata sai ka samu tsakanin wannan da wannan akwai kawance gida idan akwai fiye da mace daya sai kaga wannan da wannan kamar sun fi shiri hakan nan wata ma da wata sai kamar sun fi sai kamar akwai wannan abin da group group haka a cikin gidan to haka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ake cewa Zainab ba abu da take so a duniya kamar ta ga annabi a ɗakin da suna zaune suna jira annabi yana murmushi ana tsabar yake yana annabi ya murmushi fuskar ta takan yi haske kamar farin wata aka manta ba ba san da suke jin daɗi sai ga ta ga annabi suna zaune suna ta tattaunawa to annabi sai ya zo an fara tattaunawa yanzu lokacin da ya gare sai annabi ya mata bankwana sai ya wuce da annabi ya wuce sai daga ɗakin ya mata duhu ba ta sake jin daɗi a ranta sai annabi ya sake dawo saboda yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take kamar ya samu wata irin hikima in tsara da ita yadda annabi zai rika dadewa a ɗaki menene hikimar da ta samu sai ta tsaya psychologically ta karanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake so akwai ne zuma zuma a asirce babu mata da ta zuma mai kyau a kawo daki ta aji to zuga maza ana sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin daki sun zauna ana tattaunawa ana fira ana tadi wani ban sha'awa sai ya gama ya shi ke nan zai da Allah miki albarka zan kuma wuce gaba sai ta ce ya Rasulullah ai na manta akwai zuma da nasiya ko ko zaka sha annabi ce zuwa muka samu ne shi alhamdulillah Allah ta ka miki alkhairi kin sani ko yana son zuwa sai ya dawo ya zauna yanzu dawa ya ya zauna za ta samu ƙarin lokaci akan lokacin da da to tambaya ya ake shan zuwa yadda ake shan shayi yadda ake shan kudu, yadda ake shan fura yadda ake shan soko kwankwada ake ya ake yi ana dan lasawa da hankali a hankali za ta samu time ko za ta samu ba za ta samu lokaci bayan annabi ya gama tare da wanke hannu ya kurkura ba, sannan ya wuce to mata mace suka fara gano an samu canji annabi zai shigo cikin wannan ɗaki daidai gwargwaron da ya saba yi ya shiga nan gwargwaron yadda ya saba ya yi ne amma idan ya shiga ɗakin zai da shi a cikin ruwa ya fito da wani to wanda yake faruwa ne waɗanda shekarunsu ya ɗan so ya zo daidai da na zai da su ne abokan kwamfata gidan manzan Allah suna yin abin da ake cewa a tsanaku wato competition kowa tana gwagwarmaya daga ta fi kowa kyautata wa manzan Allah ta fi kowa shiga zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowa faranta wa manzan Allah rai ta fi kowa samun lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowace wannan shi ne to wanda ya sa aisha da hafsa suka ce lallai Ku yi haƙuri, ba cewa ka yi tsaya ko cewa kai tsaya ba cewa kai tsaya ba ce mu aka yi ina da sauran lokaci kaza to ku tsaya kada lokacin ya kare tunda mu din ba zuba muke sha ba Kare uku za ta ci, matasa kun shirya. a yi ta wazi karfe uku duk wata shi da ya shirya ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana zama ka zo ni goro can ke, karfe yake Allahu akbar wato zai shi goro ne kawai ta waje ya karfe uku ko yi haƙuri nan za mu dakata ran da Allah ya ba mu lokaci za mu ɗauka daga farkon wannan kisa domin mu ga me ya faru a gidan Annabi Muhammad Allah ya muku albarka Wa hadaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk